Gwamnatin jihar Nasarawa ta tallafa wa ɗaukacin garuruwan da rikice-rikice da sauran bala'o'i suka shafa a jihar da kayayyakin gini da abinci. Kayayyakin na kimanin naira miliyan ɗari uku sun haɗa ne da buhunhunan siminti, fallon kwanon rufi, kusoshi, shinkafa, magi da dai sauransu. Da yake rarraba kayayyakin wa al'ummomin yankunan, gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati ta ɗauki matakin sake waiwayar waɗanda bala'o'in rikici tsakanin manoma da makiyaya tashin hankali tsakanin kabilu da al'ummomi daban-daban da ambaliyar ruwa da ya sanya al'umma da dama rasa mahallansu da dukiyoyinsu. Ƙaruka bayan ƙaruka gari bayan gari sun shiga cikin matsala na kone-kone kashe-kashe da sauransu. Da wannan lokaci da aka yi an aka samu sararawa ina ba da gudumawa yadda za a tallafi mutane da abin da suka rasa kayan abinci ne mai abin to amma wanda muka yi wannan rana a ta yau ya bambanta da wanda aka yi shekarun baya saboda muna son mu tabbatar da wuraren da wayan abin suka fi shafa don gudunmuwa da za mu kawo da tallafi da za mu bada ya zamanto ya amfani mutane wanda su aka cuta sai muka tara su da cewa gine-gine da dama an kona waɗansu an rusa waɗansu kuma saboda mutane sun bar in muhallinsu ruwa da yanayin ƙasa ya lalata gine-gine so babban abin da ake bukata shine siminti da kwano na rufi da kuma kayayyakin abinci mafi yawan su ma manoma ne kuma ba su yi noma ba to shi yasa wannan shekara muka ce to bari muka kome za mu iya yi sai muka ga kayayyaki da za mu saya ya kai sama da miliyan 300 wanda kuma za mu aika su ne zuwa garuruwa da ƙauyuka wanda suka kai 85 Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura kenan. Na zanta da wasu da suka amfana da tallafin. Sunana Alhaji Ibrahim Masallaci Isa Arkiya ina cike da farin ciki. To sau da dama gwamnati takan taimaka da irin wannan sai kaga wajen rabo an samu sabani waɗanne matakai kuka sa domin tabbatar da cewa duk waɗanda wato ya kamata a basu waɗannan kayayyaki an basu. Eh kamar namu wurin wuri ne wadda mun san junanmu kuma mun san waye abin ya shafa. da yardan Allah mun saba yi kuma tun da muna yi ba taba samu korofi na wa'yansu an danne su ko an cuce su ba har da ma fulani da ke cikin daji mukan raba da su saboda idan ba sa bukatan kwano suna bukatan abinci da kuma sauran kayan aiki dawuda ya haya faɗa man bauna nan kuna kaya wa an karo na hudu kira wannan ina ba mu kuma ga hanyoyin wanda yaya girdun da ya muna kuma wani kayan Allah ya yarda zai kai gidan lafiya za mu raba lafiya. Basaraken gargajiya a jihar ta Nasarawa an doma na doma Alhaji Ahmadu Aliyu Oga ya hori waɗanda aka ba su haƙƙin rarraba kayayyakin su tabbatar kayayyakin sun kai ga waɗanda aka yi domin su. Don Allah mu kai mu ba da su ne lalurar nan ya same su. Gauna bai ba wani mu kyauta ba ko mun nisan ƙauyensu ko mun rashin gatansu ko ba wanda ya san cewan suna rayuwa duniyan nan Allah da ya kaddara lalurin ya same su ya san suna nan kai da aka baka amana a yi tsoron Allah a basu su Gwamnatin jihar ta Nasarawa dai ta jaddada batun zaman lafiya tsakanin al'ummomin jihar don kaucewa fadawa bala'i. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.